واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام دورا كان درسمنا تفسير القرآن من جرما أتكين سورة التحريم جيمون كان كرشن آية تترى kira da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam cewa ya yaƙi kafirai da munafukai ya kausasa al'amari gare su makomarsu jahannama Allah ya ce makoma ta yi muni mun yi dogon bayani game da abin da ya shafi munafukai da kuma munafurci. yana daga cikin mafi haɗarin mutum akan al'ummar musulmai shine munafiki mutumin da yake cakuɗe da su a kowane lokaci amma koyayyar aƙidarsa aƙida ce ta faɗa da su aƙida ce ta faɗa da musulunci wadda ya ware gefe ya je ya yi kafircinsa wannan na da sauƙin haɗari akan wadda ya cakuɗa da waɗanda suka yi imani da Allah muna roƙon Allah ya tsare mu daga munafirci babbansa da ƙaraminsa yau za mu tashi a farkon aya ta goma Allah ya mana jagora isa mu dace da daidai to sai Allah ya ce bismillahirrahmanirrahim ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدا من عبادنا صالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين الله مدوكتين سلكين yace daraba Allahu masalan lil ladina kafaru ya buga misali wa kafirai kafirai ga misali gare ku misalin na imra'ata nuhin wa imra'ata lut Allah ya ce matar annabi nuhu alaihi salatu wassalam da kuma matar annabi lut alaihi salatu wassalam kanata ta hata abdaini min ibadina salihain Allah ya ce waɗannan mata biyu sun kasance ƙarƙashin auren waɗansu bayin musalihai guda biyu annabi nuhu shine manzo na farko da Allah ya turo duniya annabi lut alayhi salatu wassalam manzo ne na Allah Allah a Qur'ani yace wa inna lutan Allah yace annabi lut alayhi salatu wassalam yana daga cikin manzannin Allah to waɗannan mata da Allah ya buga misali da su matar annabi nuhu alayhi salatu wassalam da annabi lut alayhi salatu wassalam jama'a mun fahimta kanata ta hata abdaini min ibadina salihin sun kasance karkashin bayi haka ne ko kanata ta abdaini min ibadina salihin sun kasance karkashin auren bayinmu guda biyu salihai fa kuma waɗannan matan sai suka ha'inci mazajensu waɗansu sukan ce wai sun ha'inci mazajensu suna alfasha a gefe a'a ba a taɓa samun matar wani annabi da alfasha ba ba a taɓa samun matar wani annabi da zina ba sai dai waɗannan matan sun ƙudurce kafirci duk yakan annabi nuhu alaihi salatu wasalam da aka yi da matarsa aka yake shi jama'a mun fahimta da matarsa aka yake shi ka duba jimawa ka duba jimawa da annabi nuhu alaihi salatu wasalam yayi yana da'awa amma ko wani ne ya musulunta matar annabi nuhu ita za ta gaya ma'ar nan cewa fito wani ɗan gidan wane ya musulunta cikin dare kawai sai a farmaka yana tukawa matar tana warware ba jama'a kun fahimta manya-manyan kafirai da suke fada da annabi nuhu alaihi salatu wassalam to matarsa kamar ita ce network da take ba su kowane irin saƙo game da annabi nuhu alaihi salatu wassalam haka matar annabi lut alaihi salatu wassalam matar annabi lut duk barnan da mutanen nan suke yi matan nan ita take haska musu ko baki annabi lut yayi to ta wajenta mutanen gari suke samun labari sun cutar ko basu cutar ba to misali ne guda biyu dama farkon suran Allah ya yi magana ne akan waɗansu cikin matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da suka haɗa kai wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yace da suka yi ba daidai bane ba Allah yace kuma su tuba su koma zuwa ga Allah to Allah sai ya tsinkayar da mu da su cewa wannan alaƙan tafasu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine mijinsu ba anan take saka ba domin akwai manzannin da matansu suka bauɗe kuma matan suka halaka jama'a mun fahimta misali ne ma waɗanda suka kafirce ma Allah Allah ya ce misalin na matar annabi Nuhu da matar annabi Lut alaihi salatu wassalam wannan ya nuna maka idan baka bi Allah ba in baka kafirce ma Allah baka yi da'a wa manzon Allah ba duk gidan da ka fito ko gidan annabta ne ba zai amfane ka ba jama'a mun fahimta wannan matan annabi Nuhu ne amma tana wuta wannan matar annabi lutu ne amma tana wuta dan annabi nuhu yana wuta Allah ya ce to arna bari in buga muku misali alakar ku da mutanen kirki fajirai bari in buga muku misali alakar ku da mutanen kirki Allah ya ce ba zai amfane ku ba har sai kun yi kirki jama'a mun fahimta ba gidan da ka fito bane matsala idan annabi ne babanka in baka yi imani ba ka fajirce ka kafirce ma Allah wuta za ka ji jama'a mun fahimta wannan shi ne misalin da Allah ya ba mu waɗanda suka kafirce ma Allah cewa su sani alaƙarsu da waɗanda suke ganin mutanen kirki ne ko tsarkaka ka ne wannan ba zai ba su kariya ba me yasa Allah ya ce saboda ga matar annabi Lot ga matar annabi Nuhu alaihi salatu wasalam su mazajensu manzanni ne na Allah amma sun yi wuta jama'a mun fahimta Allah yace falam yukuniya anhuma min Allah shay'a Allah ya ce wannan zaman su a ƙarƙashin manzannin Allah bai amfanar da su da komai ba waƙila da kulan nara ma'addafirin Allah ya ce sai aka ce musu ku shiga wuta tare da masu shiga ku shiga cikin wuta tare da wadda za su dawwama a wuta jama'a mun fahimta ya zo a cikin hadisin bukhari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace yalqa ibrahimu abahu azara yawm alqiyamah wa alaihi gabaratu annabi ibrahim zai yi kicibis da babansa a furmutsin alkiyama ya yi baki ya yi kura uba. faikulu ibrahim ibrahim sai ce mishi laƙad na haituka an haza fa a saitin ya ce babu kaga na hana ka abin da zai jefa ka a wannan matsalar ba abin da ban gaya maka ba kaƙi ka tuna yadda annabi ibrahim ya shiga ya je ya zauna a gaban babansa wadkur fil kitabi ibrahim Allah ya ce karanta ma al'ummarka labarin annabi ibrahim a cikin alƙur'ani me labarin Allah ya ce annabi Ibrahim siddiki ne kuma nabi ne annabin Allah ne. Iskala li abihi lokacin da ya ce babansa ya abaci ya baba, limata abudu ma la yasmu wala ne wala yubuni an kashi'a. Baban me yasa kake bauta ma abinda baya jinka baya ganinka baba wannan abun bai taba kulla ma komai ba me yasa baba kake tabauta mu wannan abun mun fahimta sai yace ya abati inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya ya abati yace ya baba inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika wani ilimi ya zo mini daga Allah wadda kai bai zo maka ba ma'ana baba ni fa annabin Allah ne abinda ake mun na wahayi kai ba a maka fattabi'ini baba ka bi ni in nace kai kai in nace ka bari ka bari ahadika siratan sawiya zan shiryar da kai hanya madaidaiciya jama'a muna ji ya sake ce mishi ya abati la ta'budi shaytan inna ash-shaytana kana lirrahmani 'asiya ya ya yace mishi ya ba bala ta ta'budu shaitan karka bauta wa shaitan bautan gunki bautan shaitan ne baba inna shaytana kana lirrahmani asiyan shaitan na da tsananin saba ma Allah to daga inda ka bi shi zai dora ka akan hanyar sabon Allah sai sake ce mishi ya ya وليا يا أبتي يتي مشي يا بابا إني masaka أن minar rahaman ya ce ina jin tsoro ina cike da tsoro an yi masaka zabu minar rahaman azabar Allah ta shafe ka azabar Allah ta sauka a kanka Fata kuna li shaitani waliya ka zama wali majibancin Ya ce baba ina tsoro jama'a don Allah a cikin wannan wa'azin akwai bakar magana akwai zagi a cikin akwai rashin mutunci a ciki to bari ka ji abin da baban yace ala sai ya ce mishi a ragibin anta an alihati ya ibrahim yanzu ibrahim allolinmu abin bautanmu kasa wa karan tsana haka ibrahim yanzu allolin nawa kake zagi yanzu abin bautan ne kake cewa la yasma'u wa la yubsiru wa la an kashe shay'a la illam tantahi yace idan baka bar wannan aqidan ba in baka bar wannan tafiyan ba la naka ma'ana la aqatulannaka yace wallahi dan kashe ka kai yace mishi wahajurni maliya yace ibrahim na yafe ka bani so na saki hada fiska da kai har abada ka bar gidan nan ka bar garin nan annabi ibrahim sai ya ce mishi salamun alaik kala salamun alaik kala salamun alaik ya ce baba allah ya baka haƙuri allah ya huci zuciyanka sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya yace zan je ne ta nema ma gafaran Allah Allah yana da sassauci inna yuru hmm. kun je da suka rabu kun ga abin da annabi ibrahim ya faɗa wallahi annabi ya ce ana furmutsin lahira kawai annabi ibrahim sai ga babansa yalka Ibrahim a babu azara yau malkiyama za su yi cibis da babansa azara annabi ibrahim sai ce shi lakar na haituka an haza fa wannan abun da ya jefa ka a bala'in baba na hana ka na maka magana a akai kaki kada sai ce walakin nila a asikal yau sai ce ibrahim dina ka gaya mun duk abin da ka gaya mun yau ba dan saba ba fa ya ya rab annabi ibrahim sai ce ya allah innaka wa'adtani allah tukhzini yawma yub'asun allah ka min alkawari ba da ka kunyata ni ba a ranar alkiyama allah ka dubi halin da babana yake fa yaqulu allah allah sai ce mishi inni haramtu aljannata alal kafirin zai ce mishi ibrahim na haramta aljannata makafiri arni ya shiga aljanna Ibrahim shiga ta ɓaci ko ba ta ɓaci ta ɓaci to alaƙarka da mutumin kirki ba ta fidda ka shi ya sa muke ta kai ruwa rana da masu naɗa waliyansu wannan ya fito ya dinga jero na sabasa daga wane sai wane sai wane sai wani sai alhassan sai na na fatima sai annabi muhammadu alaihi salatu salam mu ba mu ki ba kai in jikan annabi ne Allah ya saka da alkhairi amma dai ka bi ka bi babanka ka bi kakanka shikenan mu ba ma bakin ciki wani ya zama jikan annabi amma dai ka tsaya kuma akan sunnar annabi annabi ya ce a cika gemu ka aske gemu jikan annabi annabi ya ce a dage wando ka sauke wando jikan annabi irin waɗannan barkatan abubuwa a to wannan kuma ka saba wa kakanka jama'a mun fahimta to nasabarka ba ta iya isar da kai zuwa ga matsayin alkhairi matukar baka tsaya akan alkhairi ba misali na farko shine ubangiji ya nuna mana cewa ga waɗansu mata a ƙarƙashin manzanni salihai amma zamansu da manzannin nan bai amfanar da su komai ba me yasa saboda ba su ɗauki hanyar manzannin ba ba su ɗauki hanyar mazajensu ba jama'a mun fahimta sai misali na biyu وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وضرب الله مثلا للذين آمنوا sannan Allah ya buga misali ma waɗanda suka yi imani wancan misalin ma waɗanda suka kafirce ma Allah Allah ya ce ku kafirai ku je duk yadda kuke alaƙa da mutanen kirki a kirkinsu ba zai amfane ku ba har sai kun yi kirki to nan kuma Allah sai ya buga masu imani misali imra'atu fir'aun Allah ce ga misalin matar fir'auna asiya ba ita kuma tana karkashin garnakakken arne ne amma ta shiga aljanna fitowanka daga gidan mutanen banza ba zai sa Allah ya kai ka wuta ba fitowanka daga gidan mutanen banza Allah ba zai mai da kai dan banza ba har sai ka yi irin halin mutanen gidanku fitowanka daga gidan mutanen kirki ba zai mai da kai mutumin kirki ba har sai ka yi halin mutanen gidanku jama'a mun fahimta Haka nan, duk lalacewan gidanku duk gurɓacewan gidanku in duk familin babu mai sallah kai in ka zama na kwarai ka zama dan aljanna jama'a mun fahimta haka shi kuma na banza in duk gidansu waliyai ne shi in ya zama lalatacce to sai ya tafi wuta wa daraba Allahu masalan lil ladina amanu Allah ce Allah ya buga misali ma waɗanda suka yi imani imra'ata fir'aun Allah ya ce misalin matar fir'auna id qalat lokacin da tace rabbi bini li indaka baitan fil janna Allah ka gina mun gida a gunka a cikin gidan aljanna ka san matar da matar da ta zauna da fir'auna ai ta yi juriya sai ta ce Wani jini min fir'auna wa amalihi Allah ka cece ni Allah ka tseratar da ni da fir'auna daga aikin fir'auna ka san sun san fir'auna sun san fir'auna lokacin da Allah ya aiki annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce mishi je ma fir'auna wa'azi ka san ai a gidan fir'auna ya tashi ai ya san fir'auna qala rabbi inni akafu an yaqtulun ya ce Allah ina tsoro kar ina zuwa ya kashe ya san shi ko bai san shi ba ya san shi fir'auna kisa abun fir'auna kisa abun fir'auna kisa a kashe mutum yanzu na abun fir'auna haka fa kawai ce mishi aka yi a cikin banu isra'il za a haifi wani yaro wadda yaron shine sanadiyar tangardan mulkinka sai ce to ta zo gidan sauki sai ce a je a yi rijistan dukkan banu Isra'il dukkan su a yi rijistan su kowa a ajiye littafi da sunansa da sunan matarsa idan matar ta yi ciki ta yi kokari ta gaggauta ta zo ta yi rijista ta yi ciki saboda a san lokacin aihuwarta in ba ta zo ba aka gano ta tana da ciki da ita da abin cikin da aka shi saboda haka matarka tana samun juna biyu yadda za ka tafi asibiti a je a fara awu haka da a kawo ta a ɗauki sunanta in ta aihu namiji ne ko mace in namiji ne sai a yanka shi abun ka ɗauki matarka in mace ce sai a ce ka tafi da kayan ka. alkur'ani gaskiya ne malam idan da waton shiri da tuku na hana gaskiya fita da fir'auna ya hana annabi musa zuwa aka dinga kisa aka dinga kisa aka dinga kisa har sai da suka ji kamar yanzu ba duk wanda zai zanna an kashe shi sai aka ce to yanzu a dan daga kafa in wannan shekaran aka yi kisa shekara mai zuwa a daga kafa in aka daga shekaran gaba a yi kisa ana daga kafa sai aka aiki annabi Musa <laughs> Allah din to ai ba a nan ci gida ba ai ba shi yaron da aka yi ya rike ba shi yaron da aka yi wa kuwa shadidul miha Allah ce inna kaidi matin Allah ce inna jefa matarku Allah ce baka isa ka tsallake ba sai aka bashi annabi Musa ya rike ina shi yake tsoro dama to a bashi Allah ya ce abinda fir'auna yake tsoro abinda yake tsoron Allah ya ce gashi a hannunsa inna fir'auna ala fil ardi وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون الله يتي إن فرعون على في الأرض فرعون يا يدكاوى يا وجبونا لإيري أكسر مصر وجعل أهلها شيئا Allah يتي sai ya kasa mutanen Misira كشي kashi yudabbihu yastad'ifu ta'ifatan minhum yana raunana inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala alaha ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum yana raunanar da wani bangare Allah yace yana yanka ƴaƴansu wa yastahayi nisa'ahum yana bar musu ƴaƴansu mata da rai innahu na minal mufsidin Allah ce fir'auna daga cikin mabarnata wa nuridu an namunna ala alladhina stubi'u fil ardi Allah ya ce mu kuma abinda muke nufi waɗanda ake walakantawa a misira aka ɗauke su bayi aka ɗauke su ba komai ba Allah ya ce muna so mu musu baiwa mu ɗaga darajarsu a misira wa nuridu an namunna ala alladhina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin za mu sanya su sune ogogi a misira Allah ya ce za mu sa su su gaji kasar misira da bayi ne wani makina lahun fil ardi Allah ce za mu ba su tamkini a misira dama da gindin zama wani riya fir'auna wa hamana wa da huma min huma kanu hadarun Allah ce za mu nuna wa fir'auna da hamana da duk waziransa abinda suke tsoro shi zai faru Allah ce za mu nuna musu an nuna musu ko ba a nuna musu kuma kaga hamana hamanan nan kaga hamana hamanan nan wallahi yana daga cikin wanda suka jagoranci halaka fir'auna yana daga cikin mafiya miyagun wazirai na fir'auna miyagun wazirai duk inda kaga fir'auna domin shi hamana kamar vice president duk in giza kan turuwa wallahi su suka mishi saboda haka wallahi shugaba shugaba a duk iya rayuwarsa da mulkinsa ba abin da ya fi mishi haɗari a duniya kamar waziri makusanci mugu mun gani mutumin banza har yanzu mutanenmu sun gagara gane yadda ake kallon mulki ka kalli idan annabi zai yi magana akan shugaba ko akan mulki za ka gana kau da hankalinku ne zuwa ga suwaye a jikinsa ba shugaba ba ne matsalar suwaye a jikinsa matsalar suwaye a jikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace a hadisi idza arada Allah bil amiri khairan idan Allah na nufin shugaba da alkhairi gwamnatinsa za ta yi kyau za ta dore za a haifi ɗa mai ido ja'ala lahu wazira sirkin sai Allah ya bashi waziri mataimaki makusanta advisors masu gaskiya da amana in nasiya zakar idan ya manta wani abu da ya shafi waɗanda yake mulka wannan makusancin sai ya tuna mishi ya ce mishi ranka yi daɗe lokacin da muka fita kamfen waje kaza gari kaza mun ce damu musu gada waje kaza mun ce damu musu kwalbati waje kaza mun ce za mu samar musu da ruwa mu yi ƙoƙari mu cika wannan alƙawarin rayuwa ba ta da amana innal ahada kana mas'ula wannan alƙawarin Allah zai tambaye mu ranka dade wa in zakara a anahu in kuma ya tuna to wannan mutumin zai taimake shi a gaggauta a yi wannan aikin alkhairi wa idza arada Allah bil amiri ghayra zalika annabi yace idan Allah na nufin shugaba da sunkuyan haka gwamnati ba za ta yi albarka ba shugaba ba zai taɓuka abin arziki ba ja'ala lahu wazira su'in sai a sanya mishi miyagun makusanta miyagun wazirai jama'a mun fahimta yanzu ka kalli hadisin nan kawai nasarar gwamnati da rashin nasararta annabi ya alakantar da makusanta ne ba da shugaba ba in za ta yi kyau annabi ya ce sai a sa mai waziri advisor wadda ake close door meeting da su masu gaskiya da amana idan ba za ta yi kyau ba sai a bashi mabarnata a jikinsa in nasiya lam yuzakkiru annabi ce idan shugaban nan ya tina aikin idan ya manta wani aikin alkhairi wannan wazirin ba zai tuna shi ba wa in zakara lam yu'inhu kuma ko ya tuna ba zai taimake shi ba a hadisin al-Imam an-Nasa'i hadisi ne ingantacce annabi yace ma min walin illa lahu bi talatan annabi yace ba wani shugaba ba wani shugaba face yana da makusanta kala biyu a jikinsa bibanatun ta'amuruhu bil ma'rufi wa tanhahu 'anil munkar daya bangaren makusantan annabi yace suna umurtansa da alkhairi suna hana shi sharri wa bitanatun la ta'aluhu khabala annabi yace daya bangaren makusantan annabi yace ba su kasa a gwiwa sai sun rusa gwamnatinsa faman wukiya fakad wuki annabi yace duk wanda Allah ya tsare shi daga bangaren waɗannan nabiyun to ya samu kariyar Allah wa huwa min allati taglibu alaihi min huma annabi yace amma dai dolen sa shi shugaban dayan biyun nan su yi rinjaye akan shi jama'a mun fahimta wannan hadisin ma in ka kalle shi kawai annabi ya nuna nasarar gwamnati na alaka da makusanta mamin walid annabi yace ba wani shugaba illa walahu Fa face akwai makusanta iri biyu a jikinsa bitanatun ta'muruhu bil ma'rufi wa hagu anil munkar Ɗaya bangaren yan arziki ne suna umurtar da alkhairi suna hana shi mummunan aiki wa bitanatun la ta'aluhu kabala Ɗaya bangaren annabi ban da sharri ba abin da za su jefa shi a ciki annabi sai ce faman wuqiya faqad wuqi duk wadda aka tsare shi daga sharrin waɗannan nabiyun annabi ce ya samu kariya ashe kenan kaga nasararsa a tsare shi daga waɗannan haka ne ko annabi kuma sai yanke ce kawai wa huwa min allati taglibu alaihi min huma kuma dole ɗaya biyun nan sai sun yi galaba akan shi ko mutanen kirki ko mutanen banza ashe idan kun lura da hoton gwamnati makusanta suna da ta'asiri wajen kyautatuwarta ko rashin kyautatuwarta jama'a mun fahimta to haka fir'auna lokacin da yazo ya fara wa'azi ya fara kira zuwa ga Allah ba ruwan fir'auna da shi fir'auna dai bai bi ba amma annabi Musa yana ta wa'azinsa yana karantaswansa babu ruwan fir'auna da shi wallahi su hamana su hamana suka shiga suka same shi suka ce mishi ranka ya dade قال سنقتل أبناء kalal mala'u min qaumi fir'auna manyan mutane da suke kusa da fir'auna sai suka ce mishi ranka ya dade tazaru Musa wa qaumuhu li yufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihata yanzu ranka ya dade haka naka sa ido wa Musa da mutanensa su yi abin da suka ga dama a Misra ba su damu da kai ba ba su damu da abin bautanka ba kala sai yace sanuqattilu abna'ahum da mu fara karkashe ƴaƴansu. ya zugu ko bai zugu ba to daga nan sai aka fara kisa kaga ai fasin aka mishi wa inna fawqahum qahirun yace mun fi karfin su kai ta bin kissar annabi Musa kai ta bi kana tsayawa akan kowace wakafa zaka ga duk wani ingizuwa da fir'auna yayi zaka samu wani shege ne ya ya tuna shi وقال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر أليم يريد أن يخرجكم بسحره سيتي فماذا تأمرون suka ce ranka dade su wannan mala'u su hamana wa kana mala'u min qaumi fir'auna wannan mutanen fir'auna suka ce inna hadha la sahirun alim ranka dade mu sannan fa boka ne kwararre yuridu an yukhrijakum min ardikum yana so da ta hanyar tsafi wallahi sai ya kori kowa a misir fir'auna sai ce to fama za ta amuru to me me shawaran kalu sai suka ce arji wa aqahu wa arsil fil mala'in hashir sai ce musu fama za ta amurun to me shawaran ku kalu sai suka ce mishi arjihu wa aqahu ka jinkirtar da shi da dan uwansa haruna wa arsil fil madaini hashirin a tura cikin garuruwan misira a yi gayya a tura masu gayyata su je su gangamo manyan bokaye a zo a yi bokaye fir'auna ne ya gayyato su ko su hamar ka dinga bibiyan mulki ko a cikin ƙur'ani kake bin kisa da ka samu shugaba in ya dace sai ka samu wani makusancinsa mutumin kirki ne in ya taɓe sai ka samu yana da wani mutumin banza a jikinsa ba mun karanta kisan tubba ba tubba uliyamani yana daga cikin manya-manyan sarakuna na yemen wata rana sai fita rangadi domin tubba lakabi ne ga duk wanda ya mulki wannan daular wata rana sai fita rangadi zai zagaye ƙasarsa aka fita ana tafiya ana tafiya ana tafiya ana tafiya tubba sai ya iso daura da garin madina ya tsaya ya kalli madina da kyau sai ya tada mutane biyu daga tawagarsa ya ce su shiga garin madina su nemo mishi manyan malaman garin guda biyu su zo musu da shi jama'a mun fahimta abun ya faru can kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam da aka shiga sai aka samu waɗansu manyan malamin yahudu waɗanda suke rike da attaura sai aka zo da su sai ce musu anan garin kuke zane suka ce ya ce ni ne sarki tubba na fito ran gadi ne sai na ga wannan garin ya mun in ya keta mamaye ta in shigar da ita ƙarƙashin daulata sai suka ce mishi ranka yi daɗi karka yi haka wannan garin Allah da zai barka yi haka domin nan ne headquarter na annabin ƙarshen zamani a nan za a zo a kafa daula a yi kaza a yi kaza a yi kaza sai ce musu to shi kenan sai ce to na naɗa ku advisors ku dinga ban shawara a kan addini sai suka wuce suka kullo maka, ya ga makka ya ga yadda ake tururuwa a makka ya ce zai yaƙe ta suka caran kai daɗe ai nan a nan garin da a haifi annabi wannan ɗakin ɗakin allah ya ce a wuce kafin su koma ƙasarsu tubba ya musulunta shi ne Allah ce a hun khairun kawo ƙaunmu tubba'in ya tabbata a cikin hadisi annabi ya ce su tasubbu tubba'an fa innahu qad aslama annabi ya ce kar wani ya zagi tubba ko ya soke shi don tubba ya musulunta me ya kai shi zuwa ga wannan nasara makusanta masu gaskiya shi yasa idan a cikin abokanka ko a ofis ko a 'yan uwa akwai wadda yakan iya rufe ido ya zo ya gaya ma gaskiya ko da yana haura maka ta yadda baka jin daɗi karkar rabu da shi karkar rabu da shi doktor in zai iya fitowa ya gaya ma gaskiya ya ce ma wani abin da kai baka kyautata ba baka kyautata ba baka kyautata ba yaya kanwarka tana hali kaza ko kaza ko kaza to amma maganar ne baka jin daɗi ka yi haƙurin zama da shi babu riba cikin zama da waɗanda duk abin da ka faɗa goyon bayan ka da su haka ne yanzu na daga cikin bala'in da malamai suka samu kansu a ciki tun da ana kallon ka kai malam ne duk kari babu wata zai zo ya ce ya zo ya ma faɗa duk abin da kai kai da ka dama ka sha kayanka haka ne ko ba haka ba haka ne ba wanda zai zo ce zai ma faɗa malam yaya kai kaza ba daidai bane tunda ana ganin kana wa'azi haka ne ko ba haka ba haka ne saboda haka mutane suna ganin ka da shekaru suna ganin ka da shi kenan da, garan da iyayenka suka rasu ko dai kama ka faɗa to in ka samu wadda za ku yi zaman gaskiya da amana kun yi saɓani ne da matarka kana zuwa ka gaya mishi sai ya baka kyautata ba ya za a yi ka ne yadda uban yarinyar nan ya baka ita ya za ka zagi ubanta baka yi mutunci ba baka kyautata ba ka je ka ba matar ka hakuri ka ba ta hakuri wannan shine aboki amma kana zuwa in ka gaya mishi ta dama ai matar ka ai ai muna kallon ka ne kawai ah. <laughs> Ah. ka yi hakuri da wanda zai gaya ma gaskiya tana da nauyi gaskiya ita kaɗanta malam albani ya ce nauyi take da shi to ka yi hakuri yanzu za ka ga abin da kake gaya wa mutane yau da gobe kai ma kana gaya musu inda wani zai ka jefe cewa ne abin kai nan gaskiya kaza kaza sai ka ji abun wani wani eh, haka ne ko sai ka daure ka shanye to amma kuma alkhairi alkhairi ne ba dan kada saboda haka su hamana sun taka rawa matuka wajen halakar fir'auna Allah ya samu dace Allah ya ce wa zaraba Allahu masalan lil ladina amanu Allah ya buga misali ga waɗanda suka yi imani imra'at fir'aun matan fir'auna matar fir'auna Asiya a ƙarƙashin fir'auna ta zauna amma da bata yi hali irin halin fir'auna ba ta tsira tana daga cikin mata hudu da annabi ya ce suka samu kamala a cikin mata saboda ka zamanki a ƙarƙashin mutumin banza wannan ba zai sa ki zama 'yar banza ba sai dai inda ma ke ma 'yar banza ce Allah ya ce ibqalat rabbi ibn li indaka baitan fil janna wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min alqawmi zalimin Allah ka tseratar da ni daga mutane azzalimi to sai Allah ya ce wa maryama binat imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fiha min ruhina فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين الله يتي ومريم ابنة ومريم ابنة إمران التي أحسنت فرجها لنا مريم إر إمران Allah ce wacce ta tsare farjinta duka misalsalin uku Allah ya kawo nan ga mace a ƙasan annabi ta shiga wuta nan ga mace a ƙasan kafiri ta shiga aljanna to nan kuma ga wadda ba ta da miji ta shiga aljanna a nuna maka duk yadda ka samu kanka za ka iya tsira jama'a mun fahimta? saboda ka ba aikin ɗan sanda ba ne matsala inda kai mutumin banza ne mutumin banza ne aikin ɗan sanda ba zai mai da kai mutumin banza ba ba aikin soja ba ne matsala ba aikin kwastam ne matsala ba sai dai in kai ne mai matsala jama'a mun fahimta idan kai mutumin banza ne shi kenan sai ka saje da aikin banza in kai ba mutumin banza bane ba to wannan aikin ba zai mai da kai mutumin banza Allah ya ce wa maryama ibnat imran allati ahsanat farja da nana maryama yar imrana wadda ta tsare farjinta duk inda ka ga labarin nana maryama tana ɗauke da ayoyi masu yawa ɗaya daga cikin ayoyin shine nuna ma ya mace iya darajarta shine kamewa Allah ce ta tsare kanta daga zina ya mace yana daga cikin mafi tsadar tsadan abu a rayuwar ya mace shine ta kame mutuncinta daga zina idan mace ta yi zina ba ta da 'yanci yancinta ta kwalalar da shi a bakin hanya babu abin da ya mace za ta yi makanta ta yi makanta rauni ta cuci kanta kamar ta yi zina ba zalincin da za ka yi a duniya kamar ka yi zina da matar wani ko ‘yar wani ko uwar wani duk wadda ka yi zina da 'yarsa, na farko yarinyar yarinyar ka cuce ta idan yadda ka mata nan haka uwarka ta yi ta maka adalci ba ta maka adalci ba wani saboda gogewa a fajirci shi zinan ma da matan aure yake wallahi ma matar aure matar aure ta cire kayanta a gabanka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ta tsare kanta yana daga cikin misali da ubangiji ke bugawa da ita ta yi daraja ta yi kima ta samu ɗaukaka bisa ɗaukakan da Allah ya mata kuma kamin miya ce kamin miya ce da Allah ya yana kawo labarinsu a suratul anbiya'i ya kawo wannan manzon ya kawo wannan annabin ya ba da labarinsa da aka zo kan annabi isa alaihi salatu wasalam sai aka faro da mamansa wallati a hasanar farjaha Allah sai ya fara ya ce wallati sanat farjaha da wacce ta tsare farjinta ita mace babu wani abu a duniya da za ta yi don kare kanta da mutuncinta kamar tsare kanta daga zina in ta tsare farcinta daga zina ta ba makanta kariya duniya da lahira in ta bar zina ya abku gare ta to ta fallasa kanta wata rana na na maryama kitabin Maryam. الكتاب مريم فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا, فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تبيا قال إنما قالت أنا يقول لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أق بنيا الله يتوى من ذن الله صلى الله عليه وسلم واذكر في الكتاب مريم Allah ya ce ka karanta ma al’ummarka kisan na na Maryama a cikin Al’ur’an. Izin tabazat min ha, makanan sharqiya Allah ya ce lokacin da ta fita daga cikin mutanenta ta yi wani gefe ta can gabar in ji Allah lokacin da ta keɓance kanta fa'arsal na ha ruhana Allah ce sai muka aika mata da ruhinmu ruhi shine mala'ika jibiri fata matsala basharar sauyiya lokacin da zai tafi gare ta Allah ce sai ya rikida mata a matashi kyakkyawa sai ya tinkari na maryam jama'a mun fahimta tana baitul makadis ta fito daga masallaci waɗansu malamai suka ce za ta je ta ɗan biya bukatanta ko za ta nemi wani abu sai ta yi irin ɗan bayan garin nan Allah sai ya aiko mala'ika Jibril ya je ya mata busa na haihuwar annabi Isa alaihi salatu wasalam sai ya rikida in baka manta ba nan a cikin eh, hadisin Muslim ai lokacin da ya zo majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar ke bada labari ko ittala alaina rajulun shadidu bayadi siyam shadidu sawadi sha'r ya fito da kyau haka ko sai ya tinkare ta kalar sai ta ce mishi ta ga mutum na ta zuwa kanta kalar sai ta ce mishi inni a uzubin rahmani minka ta ce ina neman tsarin Allah da kai in kunta taƙiyar in kana tsoron Allah ta ce malam don Allah karka iso inda nake kaji 'yar arziki ta ce don Allah kar in kana tsoron Allah in kana tsoron Allah to haka duk mace mai tarbiyya take ba ta yadda a hanya ko a wani gu wani kawai ya je ya tsare ta a'a in ta yi haka ta barar da wani damanta ko da ya zo ya aure ta namiji yana auna mace ce da kimanta yana daga cikin lissafin da ba su ganewa wata in ta yi abu sai ya ɗaga mishi hankali wata in ta yi sai ya kau da kai laifi galibin laifi a gidan aure ko rayuwa wannan ba laifi ke haddasa rigima ba waye laifi shi ke haddasa rigima jama'a mun fahimta idan kaga mutum a kotu a police station an je wajen yan banga an je wajen yan hisba rigimar me ya rura ta waye laifi ne ba laifin ba Allah ya sauwake yanzu inda ran tashi mai sarauta ya ajiye wayansa a nan ban sani bane na dan taka sai screen din ya fashe zai ce mu malam ba wani. amma akwai wanda ya taka mishi sai ya biya kaga kenan ba taka waya ce take sa a yi rigima ba wa ya taka ita take sa a yi rigima wancan da ka gansu a police station suna ta dauki ba dadin inda wani ne ba wannan ba yayi laifin ba za su je can ba kun gane ko ba gane ba laifin waye laifin ne ba laifin ne ake rigima a kai ba ko gilas ɗin motanka akwai wadda in ya fasa za ka ce mishi ba akwai wadda kuma in ya fasa sai ya biya kaga kenan ba fasa gilas ne rigimar ba waye fasa gilas shi ne rigima jama'a mun fahimta <laughs> yayi <laughs> Allah ya samu dace idan muna bibiyan irin waɗannan al'amura kuma kowace gaba muna sashi a inda ya dace mu sashi za mu yi riba a rayuwa za mu yi riba a rayuwa to yau ita bata damu ba za ta je ta ba da kanta kuma matsalar mata da suka gagara ganewa daga sharrin fasikai kaga ita mace idan ba ta son ka wallahi ko a hanya ba ta so ku haɗu ko sannu ka mata sannun sai ya ɓata mata rai idan ka ba ta kyauta kyautan sai ya ɓata mata rai ita mace in ba ta son ka ba ta makara amma za ka samu namiji bayi son ta amma haka zai yi ta pretending yana son ta yi ta zina da ita inda za a ba shi ita da mota ba zai yadda ba wani fa ko baya zina da ita haka kawai zai rike ta su yi ta soyayya kuma wallahi inda na ce an baka ita kyauta da mota ba zai karba ba amma ita ba za ta gane ba shi yasa a addinin musulunci shi yasa aka ce in kana son ta kaje ka samu babanta iskancin da zaka mata ka isa kama babanta ne yanzu ita ne take ta mata mel mel mel mel mel mel ka tsara ta nan ka tsara ta nan sai aka ce to duk wanda zai miki magana ya je samu babanki saboda ke dai iya miki wayo amma ya isa je kalli babban wanki ya mishi shekar ta <laughs> ba zai zo ba ba zai zo ba in an ce baba na neman ka sai shafara to kai yadda gayun nan suke tsara yan mata kai yanzu akwai wanda zai zo maka da wannan labarin sai ya gama bata mata lokaci sai ce ai a gidansu an hana shi ya yi aure yanzu da <laughs> yawai a gidansu an hana shi aure yanzu ita kuma tun da bata san sharrinsa ba shi kenan sai kuma ta koma tana taya shi irin ya za a yi kokari a warware matsalan kaga ya sace kalmar sota ya nuna mata ba zai aure ta ba amma kuma bai sake ta ta tafi wani ya aure ta ba saboda haka yana kokari ne ya zai iya gamsar da babansu inda yana jin maganar babansa da da haka yake akwai wata yarinya da suka yi haka wani ya je tsunduma ta a irin wannan kazamin soyayya mahaifinta ya zo ya gan shi ya kira shi ya ce mishi daga ina kake ya ce mishi kaza kaza kaza kaza kaza kaza ya ce to ban amince da zuwanka wajen yata ba amma ina so a satin nan ka turo mahaifinka sai suka canza lokacin hira kwatsam a waya aka gaya wa baban sai ya sake zuwa sai ya ritsa ya muka yace baban na ya tafi lekin yaushe zai dawo suka sake canza lokaci rannan sai sake dawowa yana zuwa da ya ritsa shi sai ya ce zo ya zo sai ya ce shiga mota sai ya shiga ya ce ta mu tafi gidanmu ayi nan ayi nan ayi nan a har suka ce kofar gidan ya yi sallama mahaifin yaron ya fito da mahaifin ya fito ya ga ɗansa sai ce wane kana nan Eh. Eh. irin area boy din nan ne to ubanta ya mayar wa uban da magana ya ce kagan shi nan ya ce wallahi na fi wata uku ban haɗa ido da shi ya ce kaga gidan nan gidana ya ce sai da ya hana ni amfani da komai a gidan idan na fita ya zo ya ɗauki tv na ya siyar in mata ta ta mai magana ya mata rashin mutunci in na fita ba zai shiga gidan ba sai na fita a gidan ya ce hatta abinci ya hana ya hana ni ajiyewa a gidan ya ce ni dai in haɗa ido da shi yanzu na fi wata uku ya ce na sa shi a makaranta kaza yaƙi ya ce ka ganshi nan ko sakandare bai gama ba yaya za a yi aure ya ce malam ina baka shawara idan ka sake ganin shi a gidanka kawai kai maganin shi yake ya dawo ya gaya ma 'yassan ga yadda suka yi da wane da yake zuwa gunta amma yarinyar nan ba ta rabu da shi ya hure mata kunni ya riga ya hure mata kunni to ita mace mai mutunci da kima tana tsananin kame kanta In ni uzu bin rahamani minka in kunta ta ta ce ina neman tsarin Allah mai rahama da kai in kana tsoron Allah ka koma sun sai ce mata in nama ana rasulun rabbiki ni fa manzo ne daga Allah dan aike ni li balaki gulaman zakiya Allah ya aiko ni ne in baki wani dan ke. kala sai ta ce anna ya li gulam ta yaya ɗa zai kasance gare ni ma'ana ta yaya zan samu da wallam yamsasni basharun wani namiji bai taɓa kwanciya da ni a matsayin matarsa ba walam aku bagiya ce ni kuma ba karuwa ce ba wacce take zina ta isa ta ce ta yaya zan samu ɗa? to duk inda Allah ya ambaci na na Maryama yakan ambaci tsarkinta da tsarkakan ta daga zina saboda yahudawa sun jefe ta daga zina sannan ya nuna wa mata kuma ya mace darajarta da kimarta shine tsare mutuncinta da kamewanta daga fadawa zina jama'a muna fahimta Allah ya ce wa maryam mabnata imran allati ahsanat farjaha fa fihi min ruhina sai muka yi busa cikinsa. Allah ce na ruhin mu mala'ika jibril yi mata busa da yawan malamai suka ce a wuyar riganta wannan busa sai ya shige jikinta sai ya samar da cikin annabi isa alaihi salatu wasalam wasaddaqat bi kalimati rabbiha ta gaskata kalmomin ubangijinta wa kutubihi da littattafin da Allah ya saukar wa kanat min alqanitin kuma ta kasance cikin masu dogewa da dawwama a cikin da'a ma Allah subhanahu wataala jama'a wannan shine karshen suratul tahrim abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kure Allah ya yafe mu gobe in mun zo sai mu shiga suratul mulk Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk